kada a mance da cewa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da rahotanni na musamman da muka fara gabatarwa a kan irin ƙalubalen matakan tsaro a Najeriya, yau za mu dubi hukumar custom da kuma immigration. Ana dai iya cewa matsalar matakan tsaro wadda a da bata taka kara ta karya ba idan aka kwatanta da sauran matsalolin rayuwa da Najeriya ke fuskanta, da alama yanzu wannan matsala ta wuce min sharri ta kai mun halaka. Tun ƙarshen yakin basasan Najeriya a 1970. To kamar sauran hukumomin tsaro aikin hukumar immigration da hukumar customs su ma suna da muhimmanci wajen tabbatar da matakan tsaro. Ita dai hukumar kwastam ana iya cewa fiye da shekaru ɗari da suka shige aka kafa ta, don kuma lokacin da aka kafa ta wannan hukuma ta ga canje-canje. Aikin hukumar shine na karɓar kuɗin fito da jadawali daga kayayyakin da ake shige da su Najeriya. Ita kuma hukumar Immigration an ɗora mata alhakin lura da shiga da ficen mutane akan iyakokin Najeriya da kuma nazarin ayyukan waɗanda ba 'yan ƙasa ne ba. Shin waɗanne irin ƙalubale ne hukumar kwastan ke fuskanta ne a yanzu? Mun yi iyakacin ƙoƙarinmu domin jin irin ƙalubalen da hukumar ke fuskanta a yanzu, amma kuma haƙarmu bata cimma ruwa ba. To amma kwanaki shi shugaban hukumar kwastan Abdullahi Dikko Inde ya zanta da 'yan jarida, kuma wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya yana ɗaya daga cikin 'yan jaridar da suka halarci wannan ganawan. A lokacin ga irin ƙalubalen da hukumar ke fuskanta kamar yadda shi Abdullahi Dikko Inde ya bayyana. To babban ƙalubale shi ne na gaya maka an hana a shigo da abu wasu sun shigo da shi. In muka kama gaba kura baya saki in muka kama mun yi laifi, in muka bari mun yi laifi, to shi ne babban ƙalubale saboda ƙalubalen da muke nuna mutane wannan abu a bashi mu zanna lafiya su zanna lafiya. Ɗaya daga cikin batutuwan da ke ciwa 'yan Najeriya tuwa kwarya dai shi ne taɓarɓarewa matakan tsaro akan iyakokin Najeriya da wasu suke ganin cewa saboda haka ne ake shigowa da makamai Najeriya. A watan Oktoban bara shugaban hukumar kwastam Abdullahi diko Inde ya zanta da 'yan jarida da aka tunkare shi da wannan batu na shigowa da makamai ta kan iyakokin Najeriya sai ya ce. Eto eh ya ka sani na dai da mu da soja da 'yan sanda da jami'an SSS duk muna aboda. Ah, duk abin da aka mana tabbatar da ba mai yin shiru zai gan shi. in ka lura kwanan nan tun da lokacin zaɓe da lokacin da ne mako bayani cewa shugaban ƙasa ya ba mu kuɗi muka sai motoci kusa 400 muna da muna jirage da kuma kayan abin nan aiki da suka shigo mana in kuka lura abubuwan sun ragu daidai gulgudu waɗanda ke cikin ƙasa kuma ka ba hukuncinmu ba ne mu bi su mu kakkama in mun gani muna iya kama amma ni kam ina iya cewa yan kwanakin nan da zaɓe da bayan zaɓe yana ganin babu inda aka kama makami a boda bare seaport wanda kuma aka kama mu kama shi ko kuma tare mu kama shi ko muna gama duniya mun kama To akan ko baya ganin cewa saken jami'an hukumar sace ta sa ake sata shigowa da makamai ta kan iyakokin Najeriya ga abin da Abdullahi Diko inda ya ce. Ina da ce maka kan iyakokin Najeriya su ma sojojin suna nan. Duk muna nan duk tare muke. Saboda ka baiwa a ce sakacin mutum ɗaya ne. Sakacin mu duka kenan. Kamar sauran hukumomin tsaron Najeriya ita ma hukumar kwastam da immigration ana zargin jami'anta ko kuma jami'ansu da laifin cin hanci da rashawa. Assalamu alaikum sunana dai Malam Ibrahim. Jami'an tsaro wannan gaskiya mu muna muna jin bakin cikin abubuwan da suke mana gaskiya. Eh to saboda suna mana cin zarafi ne kawai da mu abana mu jami'an tsaro wannan mu ba mu ga amfanin su ba in dai ta game da wani abu saboda mu ba taimakon mu suke ba a gaskiya fi sabilillahi kowa riga sani. sai dai jami'in tsaro ya tsare ka domin kawai ya cima mutunci ne ba wai domin ya taimake ka ba wanda kuma shi wanda za a tsaya a mar gurgurzun walakanci wanda yake neman abincinsa ne wanda yake neman ya taimaka wa kansa shine suke walakanta hatta duk abin da ka kawo dole sai ka ba su kuɗi kuma in baka ba su kuɗin nan ba ƙarshen ta za a maka walakanci a ɓata maka lokaci kuma dole sai ka ba da kuɗin duk wani shiga da fito da za ka yi ma'aikatan nan karban kuɗi ne kawai ma kai su kasuwancin su ma kawai suke akan hanya saboda mu sun mayar da mu mu ne masu kawo musu ma kuɗin da suke amfani da shi kawai sunana abdullahi usman gaskiya jami'an tsaron nan abin da suke mana gaskiya ba ma jin daɗin sa saboda takura ta kai takura duk lokacin da ka je ka so ka bayan ka je ka biya leburan ka ya loda ma ka yayi komai idan kuka fito kowane gate akan naira ɗari biyu nan ko ɗari uku in baka basu ba sai sun sa ka sauke kayan nan kuma idan an sauke kayan nan ɗaya bayan ɗaya haka za su dinka caka ma an buhu ne ma da gindin bindigan nan tasu suna faffasa maka shi sannan bayan an gama duba ba komai a motar sannan kuma dole nan dai ɗari uku nan ko ɗari biyun nan sai ka bayar to ba ku gani kamar an ce mai bayarwa da mai karɓa duk masu laifi ne kuna la'akari da wannan ba ba zancen mai bayarwa da mai karba mu zama duka mu da saboda an tilasta maka ne wannan ayin postin naka ne da karfi da yaji ne akan za a halakar da kai to akan maimakon da za a halakar da kai ko da dukiyar zai kwace gaba daya sai ka bar masa in yaso ka iya neman wata ka samu amma in baka ba da wannan ɗari hukun ba za a wulakantar da kai a ajiye kayanka ka wuni a wajen kuma a warwar ga zama kaya dai asara da za a saka da sama da ta kamar dubu ishirin talatin to kaga me ribar wannan saboda mu jami'an nan ba abun da suke mana ban da zalunta mu ba abun da suke a takaice dai mu yanzu jami'an nan mun zama mu ne ma gwamnatin kawai mu muke biyan su duk da gashi albashi nan da gwamnati ta kara musu dan duk wani mai damara yanzu ba wanda yake daukan kasar dubu tamanin ko da kurtu ne ko da yau aka dauke ka aiki amma gashi duk da haka wannan abun da ake ba su bai musu amfani ba bai ishe su kamar wani irin jami'an tsaro ne suka matsa muku akan wallahi duk jami'an nan ba wanda baya karban kuɗi kwastom muna bashi migration ana bashi soja ana bashi mopol ana bashi ɗan sanda ana bashi akwai wata riga ma yunifon ni ban santa ba ma wata bulu-bulu ita ma tana karɓa kasim ibrahim mai takalmi sana'a ta kayan trader kuna ɗaukowa malabi wato malabi a cikin ƙasar jamhuriyar benin kenan ko yawwa ƙwaron gaske akwai wani ɗan goro da kuke basu a maimakon wannan duti ɗin wanda yasa kuke shigowa kenan da kayayyakin ku ƙwaron gaske ana basu goro kuma gaskiya mai ƙwari su ne ke shata ma ga abubuwan da zaka ba su duk wanda ka yi a shirya wallahi ina tabbata ma ba za a shirya ba sai an kai ta gidan kwastan can guda daga cikinsu sha'an sheta sunana abubakar umar alkanci sana'a ta sai da shadda da atamfa da yadu duka. to ya kasance mukan ɗauko daga cikin benin republic a kwatano ko lumi togo ko ghana dole ne koyo shi baka da tabbaci sai in kaga kayanka sannan in kuma kai riko ga hannu su ma za su anshe kai ko da gumi ɗaya kai riko wanda zaka ci a gidanka sai ya tsaya tambayar ka ka ba da wani abu kai polis su tambaye ka kuma in kwasu su tambaye ka kaga ba wani abin da zaka yi suna mai magana manir abubakar sana'a ta mai shinkafa da taliya eh to gaskiya ana fuskantar matsaloli da yawa ga jami'an kwastan musamman kamar irin mai haka da shinkafa gaskiya ana ɗauko su suna yawan kama mana su ƙwarar gaske sai ka ba da wani abu kamar suna karɓa eh, kuɗi ne kaɗan ko kuma suna uzura muku ne sai kun ba su kuɗi da yawa eh, to za su haɗa ma abin da ka iya basuwa in ka kana iya basuwa in kuma baka iya basuwa kaga abun yayi ma'o ba to sai ka basu da su gaba ɗaya mana da kayan gaba ɗaya to wannan kenan amma kwanaki a zantawa da shugaban hukumar kwastam abdullahi diko inda ya yi da 'yan jarida ga abin da ya faɗi a kan batun cin hanci da rashawa akwai lokacin da muka je abu da habi muka je wani conference wanda abin da ya ba mu sha'awa da mamaki shine cewar najeriya ba ta cikin kasashen da ke kwastam na duniya da ke ansar rashawa da cin hanci kaga wannan wani ci gaba ne muka samu wanda yana daga cikin abin da muka fari da muka zo wanda mun cire ma'amala tsakanin eh, ma'aikatanmu da masu hidda kaya ba don wani abu saboda muna nuna cewar eh, komi na mu abu ke kuma eh, kamar da mu nema ko bayani cikin interview da muka yi na kwanan baya cewar yanzu abubuwan mu duka da yanar gizo muke amfani da shi ba sai ka zo ka samu wani kwasto ofisa ba kuma kamar da kuke abin nan yanzu haka wannan shinge da aka sa na kan hanya ko da shi ka wuce ka ga dan kwasto mai tsaya ya tambaye ka takardun mota mun hana kuma na kan mu mun hana Ah, wanda ka gaina haka nan bai wakilce mu ba <clears throat> muna fatan in an samu haka a sanar da mu ko kuma a sanar da mafi ah, aikin ofis din kwastom na kusa kwastom na fiɗi su koma dawa can ne aikin mu yake kilomita arba'in tsakaninka da gari ko kuma tsakaninka da boda saboda haka nan ne aikin mu yake wanda duk ya shigo ya wuce wannan wurin ya zarbabi kuma ba da miyau na ba ba da miyan wani ah, ba da miyan abin ma'aikata ta ba saboda haka a sanar da muta a sanar da mafi kusa na kwastan waɗanda ke akwai sojojin gona muna nan muna kama su so tana yi wa irinsu ne kada a bari wani ya zalunce ka. Shugaban hukumar kwastam na Najeriya kenan kuma muna gode wa wakilan sashen Hausa Haruna Dauda biyu da Murtala Faruk Sanyinna da kuma Nasiru Elikaya waɗanda suka taimaka muka haɗa wannan rahoton.